Ɗan Isa 24 Barka da zuwa Ɗan Isa 24 Dokar hana yin fim kan aikata ta'asa kalla ya biyo layin hauka in ji falala a ɗorai. farasdo ya sha mari a gurin Sumayya a shirin labari na. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Barkanku da zuwa tashar Dan Isa 24. Idan yau kuka zo tashar Dan Isa 24, ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Dokar hana yin fina-finai kan aikata ta'asa afakan ya biyo layin hauka in ji jarumi falala a dorai jarumi furodusa kuma darakta falala a dorai ya yi fatali da dokar nan da hukumar tace fina-finai ta jihar kano ta kakaba ta kakaba wa 'yan kano wadda ta haramta shirya fim kan ayyukan ta'asa irin suke da nafin shaye-shaye kwace waya da dai sauransu dorai wanda yana ɗaya daga cikin masu shirya fim da ake ganin wannan dokar za ta shafa ya faɗa wa mujallar fim cewa kwata-kwata shugaban hukumar tace fina-finai alhaji ismail na abu afa kalla bai yi aiki da hankali ba kafin ya yi wannan doka idan ba ku manta ba kwanan nan shugaban hukumar tace fina-finai alhaji ismail na abu afa kalla ya sa doka ya hana duk wani fim da zai fita da alamar ana nuna yin kidnapping ko kwacen waya ko shaye-shaye a masana'antar kanut wanda a yanzu babu wani fim da yake ci irin waɗannan fina-finai wanda ake nuna yin ta'asa haka da kuma kidnapping idan ba ku manta ba akwai shirin da aka yi na kwana casa'in wanda shi falala a ɗorayi shine ya fito a kan shugaban masu yin kidnapping da kwace da dai sauransu sannan akwai wani shirin ma da ake arewa 24 mai suna daɗin kowa shi ma nan yana nuna yadda ake kidnapping da kuma yadda ake neman yadda za a yi takilin ma'ana a kama wannan 'yan kidnapping a yanzu dai hukumar ta ci fina-finai da kuma harkar industry ta hausa ta mai da hankali ne a kan yaya za a yi a kawo ƙarshen irin wannan aikata ta'asa da kuma wace hanya ya kamata a yi wannan su a ganin ganinsa suke ganin suke shirya fim da ya shafi wannan harka take da nafin da dai sauransu yin haka ke da wuya su kuma hukumar tace da fina-finai ba san me suka hango ba har suka sa wannan doka Ismail na Abba Afa Kalla ya haramta yin wannan fina-finai ke da wuya shi kuma jarumin fina-finai wato Falal A ya fito yake ƙalubalantarsa a kan wannan doka ganin cewa kwata-kwata bata kamata ba. Ko bai kamata ba a ce an zartar da dokar da ba a zauna da mutanen 'yan industry sun ga cewa ga abin da ya kamata a yi ga ma wanda aka yi ba. To Allah ya kyauta. Shirin labari na Firazdo ya sha mari a wurin Sumayya, shin masu kallo kuna ganin hakan zai zai zama gaskiya a zahiri kuwa? Da yawa daga cikin masu kallo sun fi tunanin ba da gaske ba ne, a mafarki ne. Domin idan ya zama a gaskiya, domin idan ya zama gaskiya, to yaya labarin zai zai zai ci gaba da samun armashi duk da a wannan satin zango na uku ke karewa. sai sati na gaba zango na hudu zai fara ranar juma'a 8 ga watan goma 2021 in allah ya kai mu lallai masu kallo masu kallon wannan shiri mai dogon zango suna ta tofa albarkacin bakinsu kan cewa muddin wannan mari da aka yi wa farazdo ya tabbata zahiri ne to shi kenan babu sauran mai jin tsoronsa kuwa domin an yi hakan ne a gaban mahmud kuma zai je ya ba da labari kun ga maganar tsoron firasdo ya ƙare hakan kuma zai iya jawo shirin na ƙasu duba da firasdo shine zuciyar shirin kuma shine jigon fim ɗin jama'a da dama firasdo yana mutuƙar birge su duba da yana son ya ƙwaci abin da yake so ko ta halin ya ƙaƙa hakan kuma zai iya jawo wa shirin na kasu duba da Farazdo yana so ya kwaci ya kwaci soyayya ta karfin tsiya. Shirin labari na dai an daɗe ana yin sa kuma an daɗe ana shan mamaki ta irin soyayyar dole da Farazdo yake wa Sumayya da kuma yadda Sumayyan take taka zaranta tsakanin Mahmud da Farazdo da kuma yadda Laila ita ma take so ta kwaci soyayyar Mahmud a hannun Sumayya. To wannan dai cakwakiya tana da dama kuma mutane suna jin daɗin wannan shiri na labari na ganin yadda ya ja 'yan kallo tun wajen shekara kusan biyu kenan ana yin wannan shiri ana nuna shi da ana nuna shi a tashar arewa 24 a yanzu mai shirin wato aminu sera ya canja wa shirin akala Mai sauraro idan yau kuka shigo cikin tashar Dan Isa 24 muna so ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta inda idan mun ɗora sabon bidiyo za ku same shi. Mun gode.